الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara cikin yardarsa muka haɗu don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi riyadu salihina min kalami Sayyidin mursalina na imamun nawawi rahimahullah wanda cikin yardar Allah yau ko dai ishirin daidai ko ishirin da ɗai ga watan Rabi'il Awwal shekarun hijira ɗaya da talatin tara, za mu tashi a kan babi na ɗari biyar, babu jawazi la'ani ashabil ma'asi ghairul muayyan wanda wannan babi insha Allahu akwai darussa da za mu ɗauka saɓanin abin da da wa'yansunmu suke yi. Dai ka dubi mutum ka ce Allah ya tsine ma, ko Allah ya alane ka, ko Allah wadiranka. Mun samu a darasin da ya gabata cewa an hana mutum ya la'ani wani bawan Allah ko dabba ne a ayyane ko? To a nan sai aka ce ya halatta la'anu ashabil ma'asi ala'ani masu sabo ghairul mu'ayyanina amma ba za a ayyana su ba a ce wane da wane la'anannu ne don suna yin laifi iri kaza don mutum kun shaide shi da ƙarya duk da Allah ya ce wailul lil mukazzibina ala la'anatullahi ala ala zalimina da shauransu mutum yana aiki irin wannan kacewa ne ai wannan la'ananne ne tunda Allah ma ya ce kaza kace shi la'ananne ne wannan ba haka ake nufi ba amma ka ce Allah ya la'ani azzalumai azzalumai ai la'anannu ne ku wani azzalimi ai tsinanne ne to wannan babu laifi amma ka ayyana shi ka ce wannan azzalumin Allah ya tsine masa Ba ka sani ba watakila Allah zai shirye shi ya dawo ya samu rahama watakila ma ya fika tunda bai mutu ba ko kafiri karkace wannan la'ananne ne ai bai mutu ba tukuna sai bayan ya mutu za a tabbatar da ca'e eh, ya mutu akan tafarkin la'anannu amma yana da rai ai tukuna to amma ka ayyana ka ce azzalumai Allah ya tsine musu la'anannu ne maƙaryata la'antattu ne mai kaza la'ananne ne wannan shari'a ta yadda domin darasi ne daga cikin ƙur'ani ka ɗauka darasi ne daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ɗauka shine malam ya fara da ayoyin alƙur'ani قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لأن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لأن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لأن الله من لأن والدي ولأن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى مهدسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم اللهم لأن عئلا وذكوان وأسيا أصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لأن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لأن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء للرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاقتصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى to waɗannan dalilai ne da shi imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo don ya kafa dalili cewa ai ya halatta kala'ani masu abu kaza masu kaza masu kaza amma banda ka ayyana shi banda kuma in ka samu suna yi sai ka ce musu ai kula anannu ne sai dai Allah fa ya ce sai ka kawo aya don ka musu wa'azi amma karka ayyana suka nuna suka ce tsinannu tunda Allah ma ya tsine muku ni ne zan ga muku kuje je kawai la'anantattu wannan ba aikin ka bane to ƙaunullahi ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ko kuma in ce babu jawazi la'anu ashabil ma'asi ko babin da yake cewa lallai halal ne la'anu la'antar ashabul ma'asi ma'abota sabo ghairul na. amma kada a ayyana su a ce ne la'ananne ne ko kuma ku la'antattu ne ko su wane da wane tsinannu ne amma maƙaryata la'anannu ne masu cin riba la'anannu ne masu zagin iyayensu la'anannu ne azzalumai la'anannu ne wannan babu laifi قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين Allah ya ce ala ku shaurara ku ji la'anatullahi la'antar Allah ai santar rahama ta Allah ya tabbata a kan azzalumai kaga wannan Allah ne ya faɗi haka don ka faɗi haka baka da laifi amma banda in mutum ya zalunce ka kace ai kai la'ananne ne tsinanne azzalimi sai dai ka ce ittaqillaha ya fulan أما سميت قول الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على Wani ka ji tsoron Allah mana baka ji fadin Allah madaukakin sarki ba da yace la'antar Allah ta tabbata kan azzalumai baka tsoron wannan aiki da kake yi ya dace da da waɗanda ake tsine musu albarka ba ka ganin zalincin nan in ka doge kana yinsa ba ka tsoron shiga cikin waccan la'anta kaga wannan kai kamar kana masa nasiha amma ka ce masa to la'anan ne tunda Allah ma ya tsine maka ni ne zan ce ma je ka to ya kai kasan shine Allah ya tsinewa bai mutu ba tukuna yana iya Allah ya gafarta mishi ya canja masa aiki ko kuma ma ya jarrabe ka kai ɗin ka dawo a rika cewa da wannan shi yake hana mu yanzu kuma shi yake akwai hadisin da ya tabbata daga abdullahi Dan umar Allah ta'ala ya amince da ayyukansu ya ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu yadda ahadukum min rabbihi hatta yaba kanafahu alayhi fa yaqulu amilta kaza wa kaza fa na'am wa yaqulu kaza wa kaza fa yaqulu na'am fa yaghfiruhu thumma yaqulu inni satartu alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma ثم ba kitaba حسناته Sun yuqa kitaba hasanatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a mago da wani bawan Allah wanda a rayuwarsa ya sassaba wa Allah amma bai munafurci addini ba bai munafurci muminai ba sannan kuma bai yi shirka ba a cikin ayyukansa na saɓo ba shirka sannan shi ba munafuki bane Allah zai zo zai jawo shi kusa da shi sai ce shin ba kai ne kai kaza kai kai kaza kai kaza ba ba za a faɗa yadda jama'a za su ji ba Allah yana so ya rufa mar asiri mumini ne amma ya saba wa Allah zai ce kai kan ba kai ne kai abu kaza ba da kaza sai ce ni ne kuma a wuri kaza ba kai ne kai kaza ba sai ce eh, ni ne sannan kuma ba kai ne kai kaza kai kaza kai kaza ba ce eh, ni ne yace to a duniya na rufa ma asiri Kaɓu ya kai asirin ka ya rufu na rufa ma anan ma na rufa ma asiri na gafarta ma sai a bashi takardarsa wanda ya na aikinsa kyawawan sai a bashi da hannun dama saboda ne saboda babu munafurci a cikin ayyukansa da ya munafurci addini sabo ne tsakaninsa da mahaliccinsa bai ha'inci muminai ba sannan kuma bai yi shirka ba wa ammal kafiru annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma shi kafiri wal munafiquna da munafiqai fa yaqulu al ashhadu masu shaida za su ɗaga murya su ce ha'ula illadina kazabu ala rabbihim wa'annan wa'anda suka ƙaryata ubangiji kenan waɗanda suka ƙaryata ubangiji kenan suna saba wa Allah suna cewa halal ne wa ya hana wa ya hana lahirar ma suka ƙaryata suka ce wa ya ce muku ƙura'anin ma suka ji a jikinsu tamkar ba maganar Allah ba ce kazabu ala rabbihim suka ƙaryata ubangijinsu don haka jama'a ku ji ala la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata akan duk wani azzalimin da ya zalunci kansa ya ƙaryata ayar Allah ya ƙaryata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kaga wannan hadisi shi ma hujja ne akan ana iya cewa la'anatullahi ala zalimina kai Allah da ya la'ani azzalimi wannan babu lai amma karka cewa ne wane akwai azzalimi Allah ya la'ane shi kai haka nan shari'a ta hana amma gairu muayyan wannan halal ne in baka ayyana shi ba ya halatta Allah ya dace da a anan idan muka dubi hadisan nan ko kuma ayoyin nan guda biyu da malam ya kawo duk Allah ne ya ce azzalumai tsinannu ne don ka ce azzalumai tsinannu ne ba ka yi laifi ba sannan sai malam ya ce wasa bata go ya tabbata cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ne hadisi ne ce hmm? na la'ana Allahul wasilata wal mustawsila Allah ya la'ani ne dashen gashi da wacce aka dasawa al wasila wal mustawsila wannan hadisi na mata ne su ne suke dashen gashi su ne kuma suke neman a dasa musu duk wanda ta zo da gashi a matsayinki na mai kitso ta ce ɗora mun wannan jona mun da gashi na sai ki ce kina son Allah ya tsine min ne? Karki. In kuma kika karbi wannan gashin kika jona mata, to ke Allah ya tsine miki albarka ita ma Allah ya tsine mata albarka. saboda mai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace la'ana la'ana Allahu alwasilata ko wal mustawsila Allah ya la'ani alwasila wal mustawsila mai dasa gashi da wanda ake dasa mata alwasila ita ce mai kitson mai ɗaukar wannan ɗin ya kana jonawa a guntun gashin waccan sai ta zama mai dogon gashi ko kuma mai kai mai duhun gashi alhali kuma natan kaɗan ne to su biyu ɗin duka sun shiga cikin tsinuwa amma abinda shari'a ta hana ka kar ka same su suna yi ka ce to la'anannu Allah dai ya la'ane ku kutsi ne sai ka ce ayya bayin Allah ku ji tsoron Allah ba kyau ba ku ji abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba la'anallahu wasilata ko wal mustawsila Allah ya tsine wa mai dasawa da wacce ake dasa mata wanda ta nemi a dasa mata ba ku tsoron kada ku shiga cikin wannan tsinuwa wannan bai kamace ku a matsayinku na musulmai don kun ga wa'anda ba musulmai ba suna yi ku ma sai ku yi to wannan ba kyau ku ji tsoron Allah kada ku fada fagen wancan la'anta to wannan babu yayi amma kar ka gansu sun yi kace to la'anannu wa'ancan fa la'anannu ne wa'ancan ka gansu dan tsinannu ne in an tambaye ka kace ina da hujja ina da hujja domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu alwasilata wal mustawsila to gashi can sunayi a ba za ka ce la'anannu ba ne suna aikata aikin da in har suka riski ubangijinsu da haka suna iya komawa Allah cikin la'anta don me ba mamaki su fahimci gaskiya su tuba kuma Allah ya abe musu su tashi ranar tashin alkiyama ba sa cikin la'anannu kai kuma ka ce la'anannu ne sai dai ka ce masu dashen gashi da waɗanda ake dasa mawa tsinannu ne sai mu ce eh haka yake haka manzon Allah ya ce an fahimci wannan ko amma kada ka ayyana mutum ka ce wannan wane sinanne ne a ce ya za ka ce masa sinanne ce eh to yana kaza kuma Allah ya ce ala la'anatullahi ala man fa'ala kaza to wannan ba hujja ce. ka'ida ta karantarwar musulunci ba a ayyana mutum a ce masa arni azzalimi la'ananne sai dai mai aiki irin wanda yake yi la'ananne ne in ya kuskure ya mutu bai tuba ba zai tashi da wannan la'anta to tunda bai mutu ba kuma ba za ka liƙa masa sunan ba don ba mamaki Allah ya canja masa ra'ayi an gane wannan ko to don haka alwasila wal muhtasila mu rika kulawa da yawa za ka ga ƴaƴan musulmai yan yara ƙanana sai ka ga ana musu wannan da shaddu ko dai an jahilci wannan hadisin ko kuma ana yi wa hadisin karan tsaye shi ne an jahilce shi ne to mutum ya guji wannan a rika sayo roba-roba ana jona wa yarinya ana mata kitso da gashin roba wanda ba nata ne na asali ba a barta da nata wanda Allah ya bata ko ɗan kaɗan ne in ba haka ba ko za a shiga cikin tsinuwa ke da kika jona matan sai ki zama la'antattiya in ita kuma tun da ƙarama ce a yanzu ba za a ce a ta shiga cikin la'ana ba don ke ce kike da fayil a buɗe ita tukuna duk laifin sai ki ɗebe shi amma idan babbar mace ce baliga ta zo da wannan tsumman a hannu ta ce jona min mai kitso sai kika karba kika jona mata to kun shiga cikin la'ana dukan ku biyu alwasila wal mustausila me jonawar da wacce aka jona mata dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ane su don haka mu guji ƙarin gashi haramun ne kaba'ira ce don duk abin da hadisi ya kawo shi da narko ko aya to ana kiransa kaba'ira Allah muke roƙo ya datar da mu. Ah, sai kuma me? Waka zalika sabata aizan, la'anar Nabi sallallahu Alaihi wasallam malla ana walidai ko? Na? To shi kenan. La'anar Allahu Allah ya lani akilar riba mai cin riba mai cin riba Allah ya ne masa to amma kar ka zo ka samu mutum yana sana'a da riba ka ce to tsinanne wane tsinanne ne sai dai ka ce masa wane ka ji tsoron Allah ba sana'a da riba fa haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa Allah ya tsine wa mai cin riba me yasa kuma kai kake cin riba sannan riban nan kusan mutane biyar hadisi ya tsinewa akan riba akilahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine wa mai cin riba din wa huwa allazi yaqutu riba shine wanda za a mika masa ribar din sai ya karba to shi lanan ne wa mukilahu da mai badawa mai karba ya ci da wanda ya bada dutse nan nuni kaga an samu mutum biyu sannan wa shahidaihi shaidu biyu wanda yake za a yi rubutun cinikin da riba da ruwa sai a rubuta yarjejeniya sai ya sa hannu ya ce shi ne shaida wane ne shaida da shi da wane to su matsinannu ne su da suka shaidar matsinannu ne ku zuba ku gani ba wa katibahu da shi sakatare mai rubutu kati mai rubutawa din shi ma tsinanne ne sai aka yi yarjejeniyar ciniki akwai riba ciki sai aka za kawo takarda da biro kai ne mai rubutawa to kai ka shiga la'ana wannan kuma shine mai karba rinanne ne wannan kuma shine mai badawa la'ananne ne mutum biyun nan kuma su ne shaidu tsinannu ne mutum biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da riba duk Allah ya la'aje su to amma ba za ka zo ka same su suna wannan rubuce-rubucen ka ce to la'anannu tsinannu sai dai ka ce ku ji tsoron Allah Ciniki nan naku ya haramta Allah ya hana irin wannan ba a son ciniki da ruwa ba a son bashi da ruwa duk mutumin da yake ba da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa mai karbar bashi da ruwa ko ciniki da ruwa shi ma an tsine masa mai rubutawan an tsine masa mutane biyu da aka kawo su shaida an tsine musu mutum biyar fa Allah ya tsinewa akan riba bashi da ruwa ya za a yi kuma a matsayin ku na musulmai ko ku yi yarjejeniyar tabbatar da wannan abu wanda yake iya tabbatar da ku cikin la'anta in har kuka koma wa Allah da haka ba ku tuba ba to wannan babu laifi a matsayin kawo musu nasiha idan Allah ya kaddara musu rabo sai su fasa sai su goge wannan yarjejeniya su dawo akan tafarki madaidaici sai su yi ciniki yardance to wannan game da abin da ya shafi riba kenan la'anallahu akilar riba wa annahu la'anal musawwirina ko sannan ya tsine wa masu hoto kaga wannan duka la'anta ce amma masu kaza aka ce ba wai wane ne yin kaza linanne ne ba kamar tallar maganin wani mai tallar wani magani wai wane na gari kaza maye ne <laughs> wane ma maye ne to kai karkace wane tsinanne ne wane ma tsinanne ne wane ma tsinanne ne don kaga yana ƙarya ko kaga yana cin riba ko kaga yana zalunci ko duk waɗanda suke ayyuka irin na ashawan da Allah ya ce an tsine musu to kai karka dube su ka ce wane tsinanne ne don kana da dalili in an tambaye ka zaka ce ah, to Allah ne ya faɗa to ai in haka kake so sai ka ce me yi aiki iri kaza tsinanne ne shikenan amma kada ka ayyana shi Allah ya taimake mu to haka kaga aka ce me masu fotuna wanda za su zana foto su kafa shi kaga kamar doki a tsaye ko kamar kare a tsaye ko kamar mutum gashi nan zahiri in ya tashi ya aje mutum sai ya yi shi tamkar shi kaga soja da bindiga ko kaga ga giwa nan tamkar ta ruga ko gawa ne nan kawai kamar ka kira shi amsa komi da komi ba abin da aka rago in kana da wushiriya ma zai iya yi ma kaga kawai kai din ne zahiri kawai illa iyaka baka motsi to wannan tsinannu ne masu yin haka duka tsinannu ne Allah ya ganar da mu sai ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la'anallahu man ghayyara manara manara Allah ya la'ani wayanda suke da ƙasa kun ga hoton nan ba hadari ne da shi hotuna da kuke gani yana daga cikin abun da aka yi la'anta a kai domin daga hotuna ne ake assasa gumaka shi yasa shari'a ta sa yin hoto. gina hoton abu mai rai banda bushiya banda wani ciyawa ciyawa hmm, abu mai rai ka yi shi mutum yana iya shiga la'ana domin da haka ne za a mai da wannan abun gunki in aka yi wasa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal mala'ika la tadkhulu baitan fihi suratun mala'iku ba sa shiga gida wanda cikin gidan akwai hoto babbar magana in dai akwai hoto a cikin gidan mala'iku na rahama ba sa shiga amma na bala'i za su shigo na rahama ne ba su zuwa sai ya ce illa rakman fi taube sai dai zane da aka yi a tufa shi wannan ba kyau amma ba zai hana su shigo ba wanda aka zana a tufa to amma bai da kyau ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarda alabulansa ransa ya baci sai da aka yage shi aka yi kaca-kaca da duk inda iya hoton yake aka farke shi aka cire da katon yadi ne yanda yadi yake da wuya a wancan lokacin ƙarshe ya dawo ya aka hada sai dai riga filo aka maida su riga filo iya inda ba hoton kaga sabanin mu rigar sallar mu ma sai kaga hoto kila ma na arne ko ko kaga kare na lallage yana zare ido a bayan rigar wani ya yi sahu a gabanka eh ko kuma ga wani katon arne ya taka bol zai yi niyyar zai buga ya sa ya ji ya yi sahu a gabanku annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tar da wannan ita wai ta yi masa kwalliya ne ta gyara ɗan shigifar da yake shigowa falonsa domin ya dawo ta tarbe shi har da sabon labule da sabon abun nan da ya ya gani ya ce har an fara haka tun ina nan? ransa ya ɓaci aka yage shi aka ce. mu ne yanzu muka mai da hoto kamar wani abu sauki ba sauki a hoto Allah ya kare mu la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi Allah ya la'ani masu canja iyakar ƙasa menene iyakar ƙasa hududaha iyakokinta wani in kai iyaka da shi a gona duk shekara sai ya ƙara kunya in dai ba an kafa wani ginshiki wanda bai iya tuguwa ba ba za a iya tsallakewa ba duk shekara sai ya ɗan kwarkwaɗi kunya ɗaya da haka yana ƙara gonar shi wani kuma in kuka sai fegi tare kusa da shi in dai ka kuskura zai riga ka gini sai ya ci maka in dai ba akwai iyaka tabbatatta ba to wannan duka la'anta tana kan wanda duk ya ci iyakar gona iyakar fegi iyakar rumfa iyakar shago duk abin da kasancewa nan nawa ne nan nawa ne to karka yadda ka ci ko taku daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranar tashin alkiyama zai zo za a ɓaɓɓako masa wannan iya faɗin ƙasar da ya zalunci ɗan uwansa taku ɗaya ne taku biyu ne za a ɓaɓɓako shi tun daga ƙasan bakwai har zuwa saman bakwai a ɗora marshi shi a ka da haka zai zo tsayuwar tashin alkiyama wani jeji guda fa zai mallake na mutane kuma dole ya yi dafansa wallahi za ka yi mamaki ba zai iya ba ai Allah ne ke yin abun zai iya sai ba shi halittar da zai iya dakon kuma ya ji jiki kuma firin sai tonu duk ana kallonsa halittar duniya tana gani ga barawon ƙasa ya zo da ita a ka kai kana tsammanin wai ka yi wayo ka ci haƙƙin wani taku ɗaya wallahi yanzu aka ce taku ɗaya za a ɓaɓɓako maka shi daga ƙasan bakwai har zuwa saman bakwai yanzu aka yi moli inci tara aka ɓaɓɓako maka bulo tamanin za ka iya su? eh to wa ya san tamanin nawa za a yi kafin a gama ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu biyar shida bakwai hmm? to annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'a shibran man a shibra duk mutumin da ya tsinki tako daya min al'arin na kasa zulman a zalunce to ɗauwaƙahu Allahu bihi yawmal qiyamati Allah zai masa abun wuya da shi ranar gobe kiyama sai a ratayo marshi a wuya min sab'il ardil daga ƙasan bakwai wannan idan ka ci ayyaka kenan in ka ci iyakar gona in ka ci iyakar fegi in ka ci filin shago rumfar wani ranar gobe kiyama yi ka taso da shi a ka daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yake la'ana me ko la'ana Allahu sariqa yasriqu albayda Allah ya la'ani barawo wanda zai saci kwai fatuqta'u yadahu har a yanke masa hannu wa yasriqu lahabala ko ya saki ya saci igwai fatuqta'u dahu, a yanke hannunsa waye ɓarawo? wanda zai faki ido ya ɗauka, shi yake cewa barawo mai bin dare bayan an kwanta ya zo ya yi sando ya ɗauka. ba mai cewa kawo a nan ba barawo sunan shi ba eh. shi ɗan fashi mai kwace da ƙarfi shi kana bacci masa ya tashe ka tashi ina ka ake ɗauko barawo kuma santo yake in ka zabura zai gudu to shi yake cewa barawo mai fakar ido ya ɗauka Allah ya la'ane shi to in har Allah ne mai faka ya tafi in ka zabura zai gudu yaya wanda zai rike makami yake kawo da kake zamani wannan bai fi laifi ba shi fa zai ji maka amma wancan tsoronka yake to shi ma an tsine mar albarka balle mai tarewa ya ce ku kawo ko a kashe ku mutane tsinannu la'anannu suna nan a duniya yanzu suna ta yawo cikin jama'a al'amarin rayuwar duniyan nan fa ya kai inda ya kai yanzu barayi na hikima da barayi na wayo da ɓarayin dabaru Allah kaɗai ya san adadinsu ga kuma ‘yan fashi kala-kala su ma nau'insu ga wanda za su zo su yi maka wala-wala irin na zamani ba irin na da ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mutumin da zai saci kwai a yanki hannunsa tsinan ne ne ko ya saci igiya a yanki hannunsa kai tsinan ne ne to ba a yanki hannun barawo sai iya saci dukiyar da kimanta ya kai rubu dinar rubu'in dinari sannan ake yanke masa hannu amma idan bai kai rubu'in dinari ba sai dai a yi masa hukuncin da ya dace sannan idan ya kai kuwa to za a yanke masa hannu daga iya inda tafi ya ƙare wuyan hannu za a yanke in ya ƙara a yanke ɗaya in ya ƙara a yanke ɗaya kafar in ya ƙara a yanke ɗaya kafar in ya ƙara aje a rufe shi a huta to sai aka ce wanda Allah ya la'ani as-sariqu yasriqu al-bayda farawun da zai saci kwai fa tuqba yada a yanke hannunsa malamai suka ce bayda abinda ake cewa bayda wato akwai wata irin fura da mayaka ke sawa wanda take kariya ga suka ko sara ana ce da ita baiwa tana kyalli tana da santsi tana da tsadan da ya kai rubu dinar ita ke nufi to igiyar ba ka ce irin igiyoyi masu tsada da ake ɗaure jiragen ruwa da su kada guguwa ta ja su ta tafi da su cikin ruwa in an faka su a gefe domin suna da tsadan da zai kai rubu dina, malamai suka ce kai wannan tawilin ba haka ce. wadansu suka ce sam tunda Allah ya ce bai ba kwai kowa ya san kwai kwan kaza ko zago ake nufi abinda hadisin yake nufi a nan Allah ya tsine mutumin da zai fara sata tun daga ƙwai har ya kai ga zai saci abinda za a yanke ma hannu ake nufi cir da wanda zai fara sata da tsawo daga sata tsawo har ka kai ga za ka saci abinda zai kai rubu dinar a yanke ma hannu wannan shi ne abin da hadisi yake domin wani yana farawa da ta ƙwan jabi musamman matasan ƙauye daga satar ƙwan zabi sai a koma satar zabin a koma awaki har dawa na koran shanu kaga tafiya ta tafi tun kina bakar idon ƙawarki kun ɗauko tsawo ki zari uku ki maida cikin daminki da haka har a kai ga fara satar atamfa in an bi ta wajen yan atamfa sai sata ta yi yawa da haka har mutum ya zama barawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace kir Allah ya daren wanda zai fara sata da kwai da haka har ya rika ya zaman to barawon da za a yankewa hannu tur mai fara sata da igiya igiya ka fara sata da igiya karshe har ka zama rikakken barawon da har zaka saci abin da zai kai ruku dinar a yanke man hannu kai Allah ya tsine wa wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka samu wani ya saci kai ka ce to la'anan ne ko igiya ka masa wa'azi ka ji tsoron Allah ba da haka ba mutum yake zama rikakken barawo Allah ya la'ane shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'ani barawon da zai saci kwai karshe har ya kai ga yanke mar hannu wata rana ko kai ka ji tsoron Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ani barawo mai satar igiya da haka ƙarshe har ya kai ga satar abin da za a yanke ma. an fahimci wannan sai wanne sai kuma la'ana Allahu man la'ana walidai to kun ga a fatan nan idan aka ce za a yanke hannu yanzu sai ka tuna barawo talaka kawai mara gata ne ya kamata a wa wannan hukunci to ita shari'a ba ruwanta da asharihu wal ba ruwan shari'a da wannan mai daraja ne ko kuma wannan makaskanci ne sharifan kana awwabi'an mutum mai daraja ne shi ko ko talaka ne mara gata in dai an tsince ka da da daifin sata a maka hukunci in ya kai ruku dinar a yanke ma hannu in ya kasa kuma a ma hukunci wanda alkali ya ga ya dace da kai to idan da haka ake shari'a doka ba ta tsallake kowa to za a fi zaman lafiya kuma da za a fi kiyaye dokar shi yasa dokar duniya yanzu kuke gani zaɓe take yi zaɓe take yi yanzu idan aka kafa cekin ana so a yi bincike in babban mutum ya zo sai a buɗe mar ya wuce talaka in ya zo sai a fitine shi ko dai a ce sai ya kawo kaza ko kuma ɓata mar lokaci to yanzu ku kuna kallon manya na wucewa ba a taɓa su ku da kuka zo a kori kura kuna shan rana an tsaida ku an faka ku wanda yake cikin mota mai AC ya zo ya wuce ba a ganin ko ciki shi kuma ba a tsaida shi ba shi ma kuma mutum ne dokar ya cancanci doka amma shi an ce ya wuce yanzu ku za ku yi masa addu'a ko za ku yi wannan ma'aikacin addu'a ka ce Allah ya kare to da haka yake ji kuna tsine musu albarka to yaushe kuma rayuwarsu za ta yi kyau amma idan da doka in ka zo za ta gama kowa to sai kaga dokar ta yi tasiri a ƙasa sannan kuma su ma'aikatan da suke ƙoƙarin tabbatar da dokan za su samu addu'o'in talakawa amma sai bala'in ya ƙare a kan talaka shi kuma sai ya juya bakinsa da muguwar addu'a a kansu shi ya sa abin duk gaba ɗaya sai ya taɓarɓare talaka bai tausayin jami'i saboda jami'in bai sassauta mishi idan da yanzu wani talakkan saboda an bashi bala'i idan da zai ji ga wayansu jami'ai suna gudu mota su ta kone da su ke shaggu haka zai ce saboda jiya an bashi bala'i yana kallo kuma ga masu laifi an bar sun wuce amma idan da suna kiyayewa suna fatan wa masu haƙƙi haƙƙinsu suna baiwa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa a zalimi a hukunta shi ko ɗan waye to da za su rika samun addu'a kyakkyawa daga bakin talakawa kuma bakin talaka shine baki mai tsarki wannan nadin da ake ɗauko malamai masu ƙaton nadin nan in abu ya same ku ku a kira malamai wallahi nan ba su ne suke addu'a Allah ya karɓa ba Wa'in can da aka rena ake azabtar da su su ne idan da an sassauta musu in sun yi addu'a Allah zai karfe su nan kam ‘yan uwanku ne azzalumai su ma tare kuke zaluncin abinda kuka samu kuka dan yanka kuka ba su don haka suke taimakawa da addu'ar da Allah bai karba amma talaka da kake gani annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafiya tara talakawa yake yi miskinai masu rauni sai ce ku roƙa mana Allah ana mamaki ya rasulullahi wayannan kuma ga kan kana maganar kana neman addu'ar wayannan yace inna ma tunsaruna wa turzaquna li du'afai arziki na Allah da yake sauko muku da taimako na Allah da kuke samu wallahi dalilin wayannan talakawan ne yau in ba wayannan talakawan ba wani taimako da Allah zai muku ba wani arziki da za ku samu kudin da kuka ga Allah ya tara muku arziki ya wadata ku dalilin wayannan talakawan ne akwai sirri da Allah ya aje a jikin talaka kai kuma baka da wanda kare na ka wulakanta ka kwana lafiya don ba da kowa a sama sai talakan da kaga bai da gata balle a tsare ka a ganka da shigar yan kauye garin lekawa he ga kuɗi a jihunka na gaba Ta to ba mai raba ka da jami'in nan sai in ya kwashe kudin ka duba ha gani ba mai akori kura ya je daji ya yayo itace wai a kare shi sai ya bayar wai sai ya kawo ice kuma salare gare ku kullum a wata za ku ɗauki kuɗi mai yawa a baku wai talaka mai zuwa daji ya yi itace wai ya zo yana wuce wai kun marfashi wai ku ce sauƙe wai sai ya sauƙe muku dami ko guda uku ko hudu to yanzu wannan shine za ku ce ya muku addu'a ɗan ƙwanƙila mai wuni a daji akan akori kura ku da kuke wuni a inuwa ko kuma an kuna da salare kuna da motocin hawa sannan mai yo itace ba ku bar shi ba mai dako ba ku bari ba kowa ya zo sai kun karbi abunsa kuma talaka wannan su ne ya kamata ku yi su yi addu'a Allah ya kare ku ya taimaka muku akan aikin sannan ku kuke kuntata musu yaushe za su samu addu'a ko kuma yaushe za ku samu addu'a su to ita doka idan ta zo so ake ta gama kowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake shari'a idan aka kamo barawo ko dan waye hukunta shi ake har yace wallahi inda yata Fatimatu za a kama ta da laifi wallahi da ina yanke aminta domin wata mafzumiya mai daraja ce tana daga cikin larabawa masu daraja aka same ta tana aron kaya tana cakariya ne aka kama ta da laifin sata labari ya bayyana cewa lalle tana da laifi aka ce to ai in aka yi haka an fallasa mu bai kamata kamar ita a ce an je an mata hukunci ba mu je a roƙi manzon Allah aka ce to wa zai iya zuwa ya roƙe shi ai belin ta dai a samu aka ce to sai dai Usama Shi ne wanda zai iya zuwa ya samu annabi da wannan magana sallallahu alaihi wasallam Usama ya je aka tura shi ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya haushi da fada yace yanzu kai ne zaka karbi mutum a gaban dokar Allah yanzu har kai matsayinka ya kai zaka kwaci mutum bayan Allah ya kama shi yace to wallahi bari in gaya maka ba makzuniya ba da Fatimatu ce ta yi wannan aikin sai na sa an yanke mata hannu a gaban mutane balle makzuniya haka aka kawo ta aka yanke mata hannu kowa yana gani duk da darajar da take da shi to yanzu kuma haka ake yi doka sai kan wanda bai da gata yau in za ka yi duk abin da za ka yi in kana da sama kawai take in ma wannan din ya yi garaje ya ce sai ya yi sai a turo mar doguwar leta kawai sai ce to ko ka sassauta ko a kan ka kai ma to yadda za a yi abin kirki Allah ya sauri sai Allah ya ce wannan azzalumai da kuke ganin su la'anannu ne ba ma kar ka samu mutum dan yana karɓar cin hanci sai ka ce la'anan ne ba mamaki yayi za su tuba watakila idan ana samun nasihu da wazuzzuka mai yiwuwa Allah ya taimake mu mu samu canji a cikin wa'anda suke irin wa'annan akwai wa'anda ba sa son abun a dole ne wa'ansu a dole ne shekaran jiyan nan wani faka motar mu soja ne ya ce wa direba kawo ya ce ranka da na yi lodi kwata-kwata abun kaza ne na sha mai ya ce kai ka kawo na ce ya ce to me zan baka ya ce to ka faka a can ya faka kawai ya manta da mu ya je ci gaba da abin da yake yi ya faka wa ɗayan yana daga can yana cin abinci ya ga mun daɗe a cikin mota sai ya zo ya ce wai me yake faruwa ne ya ce a ya ce mu faka ne kuma bai zo ya bincike mu ba har yanzu sai ce me ya faru ya ce a ya ce mu ba shi kudi kuma mu na masa na sha mai sai ce shiga mota tafi sai ya masa haka ni ban san me suke nufi ba wani yare da yi wani haka yi wani haka shikenan wai sun yi magana sai ce mana mu tafi a cikin motar nan matan da muka dauko da tsofi suka ce wannan dai Allah ya mishi albarka kaga dan kwarai ashe a ko'ina, ba a rasa na kirki Allah ya saka gama lafiya Allah ya saka gama aikin ka lafiya kai kam Allah ya maka albarka to wancan fa eh to kana tsammani irin nan addu'o'in kana ma'aikaci in kana samun irin wannan addu'ar sai kaga Allah ya taimake ka ka gama lafiya kuma wata tsohuwar baka san irin bakinta ba wani tsohon baka san irin bakin shi ba wani talakan ya kwana uku bai koshi ba ya zai gaya wa Allah Allah ba zai karba ba eh to ya ce Allah wa daren ka Allah ya tsine ma to yawanci akwai na kirki wa'anda su suna sassautawa sai dai wani baya da kokarin da zai iya yin abu don yana akwai na gaba da shi kawai amma wani yana da zuciyar adalci baya da ikon yi to Allah ya taimake mu fatan mu Allah ya gyara mana hukumar mu Allah ya saukar mana da sanadin da za a samu adalci tabbatacce Allah ubangiji ya ba mu jagoranci na gari sai ya ce na'am la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wa mai zagin iyayensa kaga zaka iya fadin haka duk wani ne zagin iyayensa Allah ya tsine mar zaka iya fadi domin hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma karkatar da wani yayo wa wani ashar kazan ubanka shi ma ce kazan ubanka ce to kun ga kula la'anannu ne yanzu ku tsinannu ne ku ba mu la'antattu kawai tsinannu Allah ya riga ya tsine muku albarka kuma a'a sai ka ce musu ku ji tsoron Allah wannan abu da kuka yi yanzu fa yana iya jefa ku cikin la'ana ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man la'ana walidayhi ba Allah ya tsine wa mai zagin iyayensa sahabbai suka ce ya za a yi mutum ya zagi iyayensa ya rasulullah ya ce yi mutum zai zagi baban wannan shi ma wannan ya zagi babansa ko ka zagi uwarsa ya zagi uwarka shikenan kun zama zinannu kowa ya zagi uwarsa kenan amma idan da da ya zagi taka ko ya zagi babanka kai baka rama ba to shi kadai ne la'antar za ta hau kai baka zagi naka ba to amma wani shi yana ga ƙwarewa ne ba uban da zai zagi babana ba rama ba ba uban to ai ba wayewa kai ba ka shiga la'ana don yanzu kai ka zagi babanka in karama amma da ya zagi babanka da ka yi shuru babansa ya zaga in karama kuma to ka zagi babanka ya zagi baban shi sannan la'antar manzo Allah ta hau kanku to amma ba za ka same su kace ce tsinannu ba sai ka musu nasiha kace musu Allah ya la'ani masu yin haka in Allah ya taimake su a lokacin sai su yi istighfari su tuba kaga Allah ya tsiratar da su da wannan la'anta in kuma suka dawwama suna yi har suka mutu a haka to shikenan kaga sun mutu la'anannu Allah ya kare mu wannan al'ada ce ta ƙasar Hausa zagin iyaye kuma ba ƙaramin haɗari ba ne kaba'ira ce babba wani shi ne furucinsa kawai duk sanda ya buɗi baki kawai kazar uba uwa ɗan kaza kazar uba ɗan kaza kazar uwa shi kenan aikin kenan wannan shi ne ainihin kwaskwari mazance ko kuma kwalliyar maganarsa ya ɗaure da ashar ko kaga wannan la'anta ce take bin mutum kana iya cewa duk mai yin haka tsinanne ne ba kai laifi ba amma kar ka nuna wani ka ce wani yanda yake zage zage nan tsinanne ne ba mamaki Allah zai shirye shi an gane wannan to Allah ya taimake mu sai ne sai ce la'ana Allah man zaba li lahi? Allah ya tsine wa mai yanka don wani Allah kaga duk mutumin da kaga yana yanka don tsafi alama ce ta ya shiga la'antar Allah kuma za ka iya faɗin haka kace duk mai yin yanka ba don Allah ba la'ananne ne tsinanne ne haka yake ga hadisi amma karkatar da wani yayi ce wannan tsinanne ne Allah ya riga ya tsine mishi ba mamaki Allah zai gafarta mishi in ya in ya mutu da haka kuma to kenan zai tashi a cikin wayannan la'antattu matukar bai tuba ba to don haka a guji a nesanci yanka don wani Allah musamman mata da Allah yake ainihin wato yin nasiha a kansu ko da yaushe musamman har da surar da ta kawo mu baya da mata suka yi wa annabi sallallahu alaihi akan cewa sun ɗau alkawari ba za su yi sata ba ba za su yi shirka ba ba za su yi ba za su yi amma yanzu ka duba yadda suke kara kaina a gun malaman sebu gun bokaye duk yadda za a yi kawai mace wai ita za ta je gun boka don ya mata abu kaza yaran nan nata mayun unguwarsu sun matsa wa 'ya'yanta bari ta je gun boka to shine babban maye sai ya cinye ki kakam in kika biye mishi sai kin dawo baki da ruhi yau baka da kudi na ruhi cinye ki zai yi tas bokaye suna nan da na sarari da na boye wayansu ana ce da su malamai eh zo in raka ki wajen wani malami na akwai musamman dillalansu ‘yan koransu wanda ta shiga wannan gidan, ta je wannan gidan, in ka je ka tsokano wata ‘yan gulma-gulma in ta samu ƙofa ya ta ce to ke kin zauna ba kya neman taimako wance ko da yake da irin wannan kar mutum ya yi karambani bari dai in bari a ah, wance wani karambani me ya faru yanzu idan da za ki yadda akwai wani malami na in na kai ki insha Allah wannan matsalolin gaba ɗaya da za ki warke to ita kuma ta ji za ta warke matsaloli to kasuwancin nan kin ga dai kina yi kin yi daddawa kin yi dan rogo kin yi kuli kuli duk gaba ɗaya yanzu gashi nan hannunki na yanda ka san kwando eh komi yana yi yana zazzagewa kin zauna yanzu ki duba laure yaushe ta fara sana'a yanzu yau laure mene ba ta da shi ba ta da are hannu ni na raka ta gun wannan malami da da fari ta ma haka ne to to yaushe za mu je to ita fa wannan ta zama dillaliyar malam ita wannan kawai ita ne take jawo malam kostomomi yanzu ne aka bula miki hannu yanzu zai fara zazzagar miki abin da kike da shi wai rariyar hannu ba rariyar da tafi in kin je sai an ce kawo eh kawo je ki samo taure je ki samo zakara je ki samo eh, yaggwai na wuri kaza je ki samo mana tsumman abu kaza ciro mana gashin abu kaza nemo mana wuya rigashi shi kawo mana zariyar wandon shi za a mallaki malam Musa <laughs> eh wai a kawo zariyar wandon shi to eh, ina wuyar rigarsa eh wanda ta mutu kawo mana ni da hanki ba damu ba hayo ka sani ne ma za a ba? duk malaman tsibbu ne suke wannan da bokaye sannan su sa su sai sun kawo kajin yanka to wannan din zuwa gun bokan la'ana ne yankawan la'ana ne la'ana man zabaha li ghairi Allah ya tsine wa mai yanka don wani Allah yana daidai da wanda ya yanka wa lata ya yanka wa uzza daidai suke Allah ya kare ne ne ne man adata fiha hadatan annabi yace duk mutumin da ya kirkiri bid'a a cikin birnin Madina fiha ai fil madinati man ahadatha fiha hadasan duk mutumin da ya kirkiro wata bidi'a ko fitina ya an tayawa birnin Madina Allah ya tsine mishi duk mai kai fitina Madina ko bidi'a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mar shi yasa Madina Allah ya tsare ta in ka je da bidi'a kama sai sai ka je ka dawo da abunka ko kuma ya ka tafi da niyyar yi ka gaba ka yiwuwa a can sai ka dawo kana zage-zage wahabiyawa ne wallahi ba su son annabi can eh, can ba a son annabi ai kamar nan ai mu mu gode wa Allah anan ai kai kai saka je can ka yabi annabi ba sa so makiya manzon Allah ne ai mu alhamdulillah ai zabi na Allah ne eh do dama kai kuku ne ba ku da tarihi dama ai an ce al-arabu ashaddu kufran wani wannan eh ai su dama larabawa su suka bi kowa kafurci da munafurci to wannan abun mamaki ne abun da Allah ma ya faɗi <laughs> eh nan su ne mutanen kirki kadi mutanen banzan ne Allah zai ba Madina su rike ya rasa wayanda zai ba sai mutanen banza su ne za su kula da Ka'aba eh wuraren da suka fi ko'ina daraja duk duniya sai a zaɓi mutanen banza su za a ce su riƙe gurin ko kuma nan kuna nan ku ne na kirkin? Eh? mutumin da yake yi wa ɗakin Allah hidima mutumin da yake wa masallacin manzon Allah hidima wai a ce shi ne na banza kai nan kai ne na kirki ɗan da fara mai ci da addini? eh? kuma inda shi ya samu kabarin annabi a garinsu da sai ka biya ka shiga garin get za a yi garin ma kafin ka shiga sai ka biya haka kawai wani mai ma kuka ce wali ne kun kewaye gurin kun ce waliyai kun zauna kuna karban hadaya balle a ce akwai kabarin annabi a gurin ga ka'aba ga rauba eh ai ah. malam in kai wasa za a hallaka mutane wani rekod da na gani a youtube na kasa a na tare iyalai na sun shiga raki na ce don Allah ku zo ku gani wai wata ce murja da wani wai shi abdullahi suke waka in ka ta inda suka zauna kujeru kan wata tabarma gaba ɗaya kuɗi sun rufe ko kai kawai ake musu ana rambaɗa kiɗa suna waka eh. can suka durkusa wai annabi ya zo assalamu alaika ya rasulallah kuɗi kawai ake zuba musu gwarzan naka da yake kasa shi namiji ya fi son kuɗi. can sai gashi yana kuka da ga kudi ko ina su yake taka sai ya kama kuka wai shi begen ne ya sa shi kuka ci dan yaki wallahi kudi ya gani wallahi nace ta Allah ku zo ku kalla ku ga ikon Allah wai ibada ku duba ku gani na nuna musu ta sha himar ta haƙorin makka tana tawaga maza da mata fa wannan ta zo ta yi kari namiji ya zo ya yi kari a yamutse wai na annabi ne su mutanen madina kuma wahabiyawa ne ba sa son manzo Allah Allah na au awa ko ya tattaro wata bid'a ko fitina to fa alaihi la'natullah wal mala'ikati wan nas ajma'in tsinuwar Allah da ta mala'iku da sauran jama'a mutanen kirki duk ta tabbata akan mutumin da yake jan fitina ko bid'a ya kai Madina Allah ya kai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da farko ya la'ani wayansu kabilu amma kaga ba wai wane muayyani ba idan akwai wata kabila da ta yi barna za ka yace kai Allah ya la'ani mutanen wani kaga za ka yace adawa samudawa ko kaga ai kabilar gaba ɗaya ko to wannan shi ma yace Allahumma la'an riklan wa zakwana wa usayya asawallaha wa rasuluhu. Allah ya la'ani wa'annan kabilu guda uku ri'la da zakwan da usayya ƙabilu ne na larabawa Yace ce sun saba wa Allah wa rasulahu sun saba wa manzon Allah ko yanzu wata ƙabila ta zo ta saba wa littafin Allah ta saba wa sunna ta kafanar ta tsarin ta ce sam bin ƙur'ani da sunna ba gaskiya bane. sai ka ce aiko in haka ne wannan ƙabila Allah ya la'ane ta an gane wannan shi ne dalilin kawo wannan shi ya sa imamun nawawi ya kawo wannan hadisi Allahumma al'ani ri'alan wa zakwana wa usayya asawullaha wa rasulahu wa hadhihi salasu qaba'il min al wayannan kabilu ne guda uku daga cikin kabilun larabawa Allah ya dace da to kaga ashe mutum yana iya cewa kai Allah ya la'ani Yahudawa ko Allah ya la'ani Nasara kaga duk mutumin da baya da aqidar ai ba Nasara bane ko yau ba Yahudan yana sallah shi ba Yahudu bane yau Nasara in yana sallah shi ba Nasaran bane wanda yake musulunci ya tsaya akan wace aqida shine Yahudu da Nasara domin Allah subhanahu wataala ya kira su fatattu wa'inda Allah ya husata da su ghairil maghdubi alaihim wala dhallin al maghdubi alaihim ad Su sune yahudu da nasara Mutum zai iya faɗin haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam anan ce, Allah ya la'ani ri'ila da Zakwar da usayya saboda sun saba wa Allah sun ki maganar qur'ani sun saba wa manzon Allah sun yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yanzu wanda bai yake Allah yake manzon Allah la'ananne ne a yau in mutum yake Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam la'ananne ne shi yasa yahudu suka zama la'antattu Allah ya dare shi yasa Allah yake tattalin bayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiwon bayin Allah da ayoyi da hadisai ku duba yanda Allah ya hana mu yanka don wani Allah don ibada ne yanka amma zaka iya yanka don ka ci zaka iya yanka don baƙonka ka girmama shi domin man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa za ka iya sayo zakaru ka yanka a gidanka don ka ci wannan haka ɗabi'ar ɗan adam dama Allah ya yi ne don ya mana dabbobi da kajin nan don ni'ima don haka wannan alama ce ta nuna ni'imar Allah Allah ta'ala yi ibu an yara asara ni'amatahu ala abdihi idza ama alaihi Allah yana so ya ga alamar ni'ima a bawansa in ya ni'imta shi Allah ya baka za ka iya siyo rago ka yanka a soya a gidanka a ci ka siyo kaji a ci ko ka siyo naman a ci wannan babu laifi don kayi yanka don gidanka ya ce wannan ba a ca kayi yanka don wani Allah haka kuma don kayi baki kayi musu yanka ba a ca kayi yanka don wani Allah domin Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar kai yanka don ubangijinka kamar yanda za ka yi sallah don ubangiji kaga da sallah da yanka duka ibada ne yanda ba a so ka yi sallah don wani to ba a so ka yi yanka don wani ƙul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan duka ayoyi ne da suke nuna ba a yanka don wani Allah kamar yanda ba a sallah don wani Allah to haka waɗannan kabilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ane su saboda me saboda sun ainihin saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am la'ana Allahu yahuda Allah ya ne yahudawa ko ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida don ne Allah ya alane su saboda suna kabar makabartun annabawansu wurin sujuda sai su mai da kabari wurin ibada shi yasa Allah ya tsine wa yahudu nasara to duk waɗanda suka riki kabarin wani wurin roko wurin addu'a suna cikin wannan layi ittaqadu qubura anbiya'ihim la masaji sun riki kaburburan annabawansu wuraren sallah wuraren ibada sukan tashi su kai ziyara daga wurare masu nisa domin ganin cewa in an je wurin addu'a za ta karɓu wajen ƙabari waliwa ne wannan la'antar Allah ce take bin mutane ba su sani ba ba wai lallai sai yahudu ko nasara ba hatta waɗanda suke iddi'a'in musulunci matukar suna raya ƙaburburan waɗansu malamansu ko ainihin waliyansu ta wannan hanya to wannan la'anta za ta iya binsu ko shakka babu ittakhadhu qubur anbiya'ihim almasajid malamai aka ce to yanzu idan aka je aka yi masallaci a kabarin wani waliyi ya halatta mutum ya je sallah a gurin suka ce bai halatta ba in dai don shi aka yi masallacin to idan kuma masallacin ne fa aka yi shi da wani da waliwa ne din ya rasu sai aka ji aka kai aka binne shi ciki ya ya kamata yi wancan dai an ce zuwa aka yi aka gina masallaci akan kabarin aka ce kar a yi sallah a ciki sannan hukuncin masallacin a rushe shi to idan kuma masallacin yana nan dama sai aka kawo shi aka binne cikin masallacin saboda girmansa da mutane suke gani to idan masu addini suka karbi gurin me ya kamata su yi a rusa masallacin aka ce a'a masallacin ai yana nan dama kabarin ne ya zo ya shiga aka sa ko a tone shi hudda shi daga a tone shi a kwashe ƙasar gurin a kai shi can inda musulmai suke a gunne idan kuma shi aka fara bunnewa a gun dalilin an bunne shi sai aka zo aka yi masallaci to a rushe masallacin in musulmai sun karfi mulkin gurin kun fahimci yadda abin ya ko? a ƙaddara wa'yansu jahilai sun yi haka sai suka kambama wani mutum suka girmama kabarinsa sai suka kewaye shi suka yi masallaci to idan wa'yansu musulman suka zo suka karbi jagoranci wa'inda suka san kitabuwar sunna to wannan masallacin rushe shi za a yi kabarin a fili kamar yadda kabarin kowa yake a fili idan kuma masallacin dama yana nan sai aka kawo mutumin aka bunne cikin masallacin fa ya za a yi suka ce shi ɗin za a tone masallacin a bar shi don dama shi yana nan a tone shi ko da ya dare sai a kai shi makabarta inda ‘yan uwa musulmi suke a gunne shi wannan shi fatawar da su malamai na sunna suka kaga akwai hadari to irin masu irin wannan aƙidar kana taɓa su sai su ce to ku je ku tone annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai yana masallacin Madina karyar banza sai ku zo kuna kaburta mutane eh, masallacin Madina ma akwai kabari gana annabi gana abubakar gana um-, umar ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhuma to anan ai kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a binne shi a masallaci ba cikin ɗakinsa aka binne shi ɗakin aisha kuma ya yi hadisi kafin ya rasu ya ce annabawa ba a ɗauke su daga inda suka rasu inda ya rasu nan za a binne shi don da an fara tunanin ina za a je a binne shi sai na abakar ya ce to ai na taɓa jin ya ce mu annabawa inda muka rasu a nan ake binne mu don haka inda ya rasu a ɗakin aisha a ne sha wajen shi ne aka ja aka yi masa kabari a gurin sai rage fili bai wuce filin mutum biyu ba ɗakin ashe ba ƙafo ba ne sai aisha ta ce to in allah ya yadda ni kuma na yi kamun kusa da manzo Allah to ita ba ta rasu ba sai babanta ya rasu sai ya aiko yana roƙonta don Allah ina roƙo ke ba ni izini ko kuma kafin ya rasu kenan ya ga alamun rasuwa ya ce ina so ki taimake ni da fili kusa da abokina kusa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce to da ni na zaɓi filin kam amma tun da kai babana ne ka roƙa na bar ma aka zo aka sashi a wurin duka a cikin ɗakin ta ne ta ce to sauran fili ɗayan nan ya ashe ni nima idan har na su zan zo gani ga mijina ga babana sai zai na umar ya riga ta lu'ulu'ul majusi ya kafa masa wuka yana sallara su ba yana cikin wannan jinya ya ce wa aisha ya roƙe ta don Allah kada ta hana abin da zai roƙa gunta ta ce menene za ka roƙa hana ce ina so kar a raba ni da abokanaina na roƙa filin da ya rage din na a kai ni kusa da abokanaina ta yi kuka ta ce ta haƙura ta bar mishi aka ji aka binne shi a ɗaki cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce an binne manzon Allah a masallaci lokaci na tafiya ana ta yi gidaje gidaje na sahabbai duka ana ƙara masallaci jama'a na ƙaruwa ana ƙara buɗe masallacin yana faɗi an ƙi a buɗo shi ta wannan gefen ba a ƙara shi ta wannan gurin ba saboda wannan ɗakin da yake da kaburburan nan sai dai a ta ƙarawa ta kowane gefe har wurare suka yi nisa wurin ya yi logo kuma ba a ba abin da ya sa don kada a sa shi cikin matsalashi. sai wata ran khalifa daga cikin khalifofin da suke jagorantar musulmai ya kwanta bacci kawai a mafarki ya ga wa'insu mutane guda biyu masu launin ja ga su can fa za su tone manzon Allah ya firgita ya ɗauka mafarki ne ya sake kwantawa sai ya gani kai ya ga mafarkin kullum ya kwanta sai ya yi mafarki kawai sai ya hawa ya taho madina a lokacin helkota ba a madinan take ba ana nan yankin iraki sai dai akwai gwamna da aka aje wali na madina sai ya aiko marcewa to ya tarbe shi yana zuwa khalifa yana zuwa da ya zo ya ce a haɗa walima a gayyaci duk wani namiji da yake madina ya halarci taron da aka zo aka haɗu ya duba ya duba bai ga wayannan mutane da yake gani a mafarki ba bai gansu ba sai ce na ce muku kar a bar kowa namiji a gayyato ce ba wanda ba mu gayyata ba yace a sake dai gayyata aka sake gayyata ya duba bai ga wayannan mutane da yake gani a mafarki ba sai ce kai ina gaya maka na ce ka tara man mutanen ka gaba ɗaya har yanzu baka gama tara mun su bai ce babu wanda bai zo ba in gaya maka sai baki guda biyu su kuma tun da suka zo suna masallaci ba su da aiki sai itikafi su ne kawai ce a zo da su suma suna zuwa sai ya ga su ne yake gani a mafarkin yace to a kan mun wayannan akwai aikin da suka zo yi a garin a bincike su kana sassauta musu aka matsa musu suka ce eh Daidai wuri kaza ashe sun ɗauko rami sai in an kwanta kowa ya shiga sai su je su kama aiki suna ta tono sun tinkari ɗakin aisha so suke sai sun zare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su je me za su je su yi da gawar me za su je su yi shine Allah ya nuna wa wannan khalifa a mafarki ya zo aka hukunta su aka yi musu hukuncin kisa to daga nan ne aka haɗa katanga ƙasa aka yi dakin aka kewaye aka yi katangu guda uku aka kewaye da dalma aka rinka narkawa ana caki ana ɗaurewa ta yanda ba wanda isa bayan an tona an tona aka yi wata katangar aka sake mata ba wani ne tono da isa ya tono ya zo ya kula wayannan katangun ya iso wannan gurin sannan da aka ga haka yace to a killace gurin hallo bayan nan haka nan kuma aka sake killace gurin sai aka yi wa masallacin kamar kwana uku ne in ka je yanzu babu yanda za a yi ka zo sallah ga ka fuskanci kabarin masu Allah har yanzu duk inda ka biyo za a ga kawai baya cikin inda za a yi sallah a fuskance shi in ta nan ka buta ka ga kawai waje kake in ka zagayo wata san ka ga a rauda kake in ka bi haka kuma ka ga ka shiga masallaci lungun inda wannan kubba inda manzo Allah yake din har yanzu baya cikin masallacin da zaka zo ka ka fuskance shi a alƙibla kana sallah saboda an yi wa masallacin kwana uku ta yanda wurin ba zai taba yiwuwa kaga an tinkaye shi da sallah kaga wannan wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala yayi wa annabinsa don yayi wasiya ce kada ku maida ni ku maida masallaci na wurin sallah kada ku mai da masallaci na idi shi yasa sai Allah ya aje yar eh kabari na kada ku yi da kabari na tamkar filin idi ku zo kuna tadabdala kuna addu'a kuna roƙo kana zuwa a ce ki masa sallama kana yin sallama za ka ɗaga hannu ci a dubi alqibla in za ka yi addu'a ka juya wajen alqibla sai ka bashi yi ka yi addu'ar ka an gane wannan to don haka kaga wannan ba dalili bane ka ce to ai ga can masallacin madina kaza kaza kaza wannan wa'anda suke kokarin rusa addini su suke kawo irin wa'annan dalilai Allah ya kare Allah ya nuna mana gaskiya sai kaje in kaje don Allah ka kare wa wurin nan kallo kaga yanda Allah ya sanya wa mutanen wurin nan basira yanda suka yi wa wannan guri duk hikimar ka haka zaka kare kai ta zagaye zagaye bayan da za a yi ka shiga gurin da za ka ga gashi ka sa shi a gaba an yi wannan hikima la'ana Allahul yahudu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa annahu la'anar al-mutashabbihin min rijali bin nisa'i wal mutashabbihati min an-nisa'i bin rijali Allah ya tsinewa mutashabbihina masu kamanta kansu minar rijali cikin mazaje masu kamanta kansu bin nisa'i da mata la'anan lahu minar rijali Allah ya la'ani wasu daga cikin maza almutashabbihina waɗanda suke kamanta kansu bin nisa'i da mata wal mutashabbihati minan nisa'i bin rijali da matan da suke kamanta kansu da maza kaga wannan ma matsala ne dan daudu sai kaga mutum wai ni yasu hmm. saboda tsabagen an daurewa tsinuwa gindi wai har an yarda kungiya ma gare su kungiyar yan daudu akwai ƙungiyar yan matsugo mata wance sai ta auri wance da gangan mace in ta yi muryar namiji ma tsinanniya ce in dai da gangan ne sai dai haka muryar aka halittota kin kin kin amma kina da muryar ki juya yake ki muryar namiji to ki shiga la'ana ko kuma ki shiga irin ta maza riga da jamfa da wando ki sa hula kin zama la'ananniya ko kuma namiji ya daura dan kwali ya zama la'ananni ko yana tafiya yana rongwada kai ko agogo ne aka ce wannan irin agogon mata ne sai ka daura shi ka kamanta kanka da mace ko kuma ita din sai ta daura irin agogon maza ta kamanta kanta da maza matukar an keɓe shi an ce na mata ne ko kaga mutum da warwaro a hannu ko da abun wuya duk tsina tsinanne ne sai kaga namiji wai da abun wuya namiji da abun hannu namiji da ɗan kunne namiji da kitso wannan la'anta ina za ka da ita kuma wanda ya faɗe ta ɗin lallai haka yake in dai har shi ya faɗe abu haka yake sai dai fa in ka tuba la'ana Allahul mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wa la'ana Allahul mutashabbihati minan nisa'i bin rijali duk matar da take kamanta kanta da maza ko namijin da yake kamanta kansa da mata yau in ka ga mace tana tuka roka ko tirela ko tana noma da turopta. aikin mata ne eh aikin mata ne mace da turopta fa ta sa wando ta sa gogo ta sa hula kawai tana ta yaga ƙasa wannan har yaushe kin lalata rayuwarki wallahi kin ɗauki aikin da ba naki ba kin aje abu inda bai dace ba balle namiji kuma ya lalace yana rangwada yana muryar mata Allah ya sauƙaƙe wajami wa hadhihi al-alfaz waɗannan lafuzza da malan ya kawo dukkanin su fi sahih suna cikin ingantattun hadisai babu hafi sahihai al-bukhari wa muslim wasu suna cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wa babu ha fi ahadihima wasu kuma suna cikin buhari kawai wasu kuma suna cikin muslim kawai Mala yake wa inna ma kasattu al bil ishara ko bil ishara ilaiha. kawai na taƙaita da yin ishara da su ba tare da na tsaya na kawo su a shishimfibe na rinka kawo ishara kawai ina nuni saboda ne wa azkuru ma'azamuha yace mafi yawan din zan ambace su nan gaba fi abwabiha a cikin babubbukanta min hadal kitab daga cikin wannan littafin insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so wannan shine hadisi ɗaya da malam Musa yake so mulla eh

Eh, sai in larura malamai sun yi magana akan irin wannan fotuna da kyamara take yi wanda ba da hannu aka zana ba akwai abubuwa da malamai suka fitar da bayanai masu faɗi a wurin musamman yanayin yanzu tafiya ba ta yiwuwa sai an yi passport sai an yi id sai an yi kaza an yi kaza dole sai da irin wannan filashin ɗin da kyamara take yi suka ce to wannan babu laifi wannan ba kai ne ka zana shi ba ka gane wannan photostat ɗinka ne wannan kuma wanda za ka ɗauka da hannu ka yi ka zane kana fitar da hanci ka budda baki ka budda yatsu ka budda shi ne ake magana wannan ɗin kuma na hoto idan har ba larura shi ma a rage yin sa barkatai haka nan kawai ta yin fotuna barkatai ba dalilai ba matsala suka ce shi hakan din makaruhi ne an gane ko to amma idan akwai larura shi kuma mubahi ya halatta an gane wannan to Allah ya ji matar da za ta yi wanki ne ta kayan eh za ta yi wanki ba ku wani ana za ta yi eh da za a gare na da gare ake wanki kai kuma inda yin ba so kake ka bata abun ba ko kai kake wanki za ka sa gare t-shirt ɗinka ne ta sa da wando shi ne mai wannan ba komi wannan ba shi ba haka ake nufi ba shi kenan Allah ta yi kyau daidai Allah ya babu ladan shi kurakurai Allah ya gafarta mana bayan Allah da suke taimakawa da dukiyoyinsu wajen isar da wannan sako na Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wa'inda kuma suke da niyyar taimakawa Allah bai ba su abin taimako ya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya ko shakka babu babu yadda za a yi irin wannan aiki ya rika tafiya ba tare da taimako da dukiya ba hatta injin da muke fama da shi wani bawan Allah ne ke ɗaukar nauyin masa, to Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya haska masa kabarinsa ya nawwara ainihin sa sannan duk wasu aikace-aikace dalilin naira goma ishirin da kuke taimakawa da shi nan ne ake samu ana gudanar da irin wa'annan aikace-aikace don haka Allah muke roƙo ya ƙara mana imani da tsayuwa akan wannan aiki na tabbatar da mun gane addini Allah muke roƙo ya taimake mu da taimakonsa ya agaza mana cikin agajinsa kada ya zamar da mu domin shaidan yana iya zamar da kai akan wani abu da kake yi don Allah sai wani ya bata maka rai kawai ka bari kaga alama ce ba don Allah kake yi ba duk abin da kake yin sa don Allah don wani ya bata masa rai maka rai karka bashi don shi ma wannan ɗin ba nasa ba ne dama balle ka ce ka bar mar kayansa to Allah ya taimake mu da tabbata akan wannan aqida ta riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah da kuma dauriya wajen taimakawa wannan ainihin aqida Allah ka taimake mu da taimakon ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you. ولي بيتما تحرم بيبوري مطلقا